Ku ادخلوا الجنه انتم وازواجكم Tuhbarun. ku shiga gidan aljanna da ku da ire-irenku masu imani ku yi farin ciki da abin da za ku haɗu da shi na ni'ima da wamammiya wadda ba ta ƙarewa kuma ba ta yankewa